duniya suke so su samu abun duniya suke so su tsira da shi sun samu abun duniya yanzu kokari suke ya za su tsira da shi babu su da martabarsa wanda ya shi ya kawo makarkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan kwamiti da ya bani in masa bayanin me muka gani me muka binciko nawa muka gani wannan account din da cbn suke eh, takama da shi domin mu abinda muka sani wannan kudi dala billions 171 da suke investors account kudin gwamnati ne domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala biliyan daya a ce ss ba su sani ba dokar kudi ta kasa ta ce duk wanda zai zo ya investin din kudi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security kuma security ba su sani ba to ya kai aka tara dala biliyan ɗari dala biliyan ɗari da saba'in da ɗaya ba tare da jami'an tsaro sun sani ba kuma to su wane investors a ina aka samu wannan kudin a Najeriya kudaden mu ne da ake talawa na charges banda abubuwan da banki suke ɓoyewa ba sa ba gwamnati dan haka bai kamata najeriya ta ci bashi ba bai kamata ana bin mu bashi ba wasu 'yan najeriya ne suke rantawa najeriya kudin najeriya ake ƙara mai da ƙasa baya wannan shine dalilin da ya sa muka ce za mu sanar da ku 'yan jarida ku sani ga abin da ake ciki kuma zuwa sati mai zuwa allah yadda za mu ci gaba da press conference takardun da muka baku yanzu za mu ƙara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba sannan muna kira da mai girma shugaban ƙasa wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba in ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai in faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne muna yi ne don martabarsa don darajarsa don saboda 'yan najeriya don saboda future 'ya'yanmu da jikokinmu kuma mu ma muna yi ne don mu samu daraja babu hanyar da ba a biyo ba mun ƙi ta sasanci mun ce sai dai a buɗe wannan account a tura kuɗi cikin account ɗin gwamnati mu shine abin da muke nema wannan rubul guda jika zaure ka ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai kun gayyace shi ya zo ya yi bayani amma sai daga baya da ƙyar ya samu ya zo shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne akwai wani zargi da kai ka ce ma canza wannan fasalin kuɗin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne me yasa ka faɗi haka eh abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban kasa ne ya samu wannan aikin kuma kasa ba a san aikin da muke ba mun fito mun faɗa ba an ƙirƙiro canje wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda tiriliyan hudu biyar aka kashe su babu dalili saboda haka babu dalili saboda haka a yau a yau wannan canja kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne a dakatar da bincikenmu a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu magan shi wannan shine dalili cbn ta canja kuɗi ne saboda wannan binciken tiriliyan 89 da biliyan 100 da muke yi shi yasa aka kirkiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da cbn take ta ɗaukowa duk dan ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu amma gudaji ka zaure ah, kai a wajenka shi mai emefiele gwamnan babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan to abin da ke faruwa ya nuna haka domin kudin da ake tarawa da kuma kudin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki shaya a bankuna ya mallaki ma bankuna ta ƙarƙashin ƙasa abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa ƙasa ya nuna ba ma masoyin najeriya talaka ba ne ko ba masoyin janar muhammadu buhari ba ne domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce dubu ashirin so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki su ake so a karya sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke pos kusan mutum miliyan sha takwas a najeriya da suke cin abinci ta hanyar pos su ɗauko cash wanda yake bukata su bashi ya ɗan sallame su suna samun abinci su ma ana so a kashe saboda haka so yake yi ya karye ya kashe ƙasa gaba ɗaya saboda ya ɗebe dukiyar ƙasa yanzu haka ya fi najeriya arziki domin arzikin ƙasa a hannunsa yake yawa kusa da ƙarshe eh, kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar dss eh, shin me yasa kuka yi hakuri kuka ba da belinsa a lokacin eh, abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu ya ce yana da taro na imf akan bashin da za a ci a najeriya a america shi da minister of finance za su je su yi brief na biyu baya da ƙoshin lafiya akwai magungunansa da yake sha a gida na uku jininsa ya hau hankalinsa ya tashi saboda ya ga ya yi awoyi a je so wannan ta sa hankalinsa ya tashi shi kuma da yake shi dj mai adalci ne mutumin kirki ne ba ya san fituna sai ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar amma ya duk takardun da muke bukata da kuma sanda aka ce ya dawo shi ne muka sake shi a beli yanzu aka a zaman beli yake yau wato a ƙarshe eh, ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban kasa domin ka yi masa waɗannan bayanan shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne to a waɗanda ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban kasa na farko dai ɗan uwana protocol shi yake kai ni kuma shugaban ƙasa ya ce min duk sanda nake bukata in zo in gan in biyo ta gurinsa kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya haɗa ni da shi na ce shi zai haɗa da shi saboda shi yake kai ni na ce bai kamata in tsallake shi ba farko shi yake kai ni kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi daɗi ba kuma yayana ne gidan mu ɗaya saboda haka na dogara amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban ƙasa domin ta sa nake ganin shugaban ƙasa kuma shi shugaban ƙasa ya ce in gani in zan gan shi shi ya ce da ni ba zan ga shugaban ƙasa ba ba kuma caye ba zan ga shugaban ƙasa ba caye na daina ganin shi ni kaɗai sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu ganshi a kwamitance wanda zai iya ɗaukar lokaci a ce ba a approving ba a ɓadda takardar tunda nisan da nake zuwa na ganshi shi ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi na je ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi ya ba ni wannan aikin kuma sai da ya ce min amana amana amana har sau uku ya gaya wa DGSS amana amana amana ya sa muka rike wannan amana to na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban kasa da zai taimaki Najeriya a biya duk bashin da ke kasar nan dala ta karye farashin komai ya sauka a samu saukin rayuwa shugaban kasa ya tafi cikin aminci a ce an dakatar da ni so waɗannan da suka tare ni ina bincika akwai soyayya shugaban kasa ko a zamansa da suke da shi tare da har za a irin wannan aiki da zai bani da na sadaukar da rayuwata kullum ana yakata ana ta a kaina a kan rayuwata so amma a ce an dakatar da ni an hana nan zan gaya masa so wannan shine abin da yake tsoratar da ni so na kusa da shi su suka hana nan shi shi shikenan wannan rabul gudaji ka zaure mun gure kwarai sai idan mun ji za ta kaya daga bayan wannan zantawar eh insha Allah nan da sati mai zuwa za mu ga kuma bincike mu ya nuna me ya kamata abin da ya dace mu sanar da ku za mu sanar da ku cikin ikon Allah kuma za mu ba ku takardu kamar yadda na ba ku yanzu